daga nan Iran: sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kan cita ku a cikin shirin namu na daren yau Talata. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da za mu gabatar muku farko da mu fara da cikakkun labaran duniya daga sai mu kamo muku shirin nan na sharhin bayan labarai sai kuma shirin ko kun san daga shi sai shiri na musamman kan azumin watan Ramadana mai alfarma daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali Da fatan masu sun zama kuma za su daɗin shirin da za mu gabatar muku, amma yanzu sai a yara zama, domin kuwa mun shirya domin gabatar muku da cikakkun labaran duniya. Jama'a masu warare Assalamu alaikum yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Iran ta iran ta yi da shirin shugaban amurka ya sake tsugunar da al'ummar gaza kasar yemen ta yi alwashin fada hare-harenta isra'ila matar aka dawo da kai hari a zirin gaza za a yi garan bawul kan dokar amfani da shafukan sada zumunta a kasar nijar kasar rasha ta ce janyen tallafin soji da amurka take bawa wato kasar ukraine zai kawo zaman lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta haitar da shirin shugaban amurka na sake tsugunar da al'ummar gaza kakakin gwamnatin kasar iran fatime wato mahajarani ta haitar da shirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar na kwashe al'ummar Gaza zuwa wani wuri, kuma ta bayyana shi a matsayin ci gaba da siyasar kisan kare dangi kan al'ummar Falastinu. Shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wannan bayanin ne a taron manema labarai da ya yi a fadar White House da shi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. A watan da ya gabata, inda ya nuna shirin na kwashe al'ummar yankin Gaza zuwa wasu ƙasashen Larabawa tare da gina wajen shakatawa a Gazan da jiragen ruwa a wajen. Shugabannin ƙasashen larabawa da na musulmi sun da matsayinsu na amincewa da 'yancin Falasɗinawa ta da yin watsi da duk wani yunkuri na raba al'ummar Falasɗinu da gidajensu. Wasu masharhanta na ganin shirin na wato Amurka zai kawo mata ko kuma zai kawo a mayar da ita saniyar ware a rokin diflomasiyya har ma tsakaninta da sauran ƙawayenta a yankin. Ƙasar Yemen ta yi alwashin faɗa hare-harenta a Isra'ila matuƙar aka dawo da kai hare-hare a yankin zirin Gaza. Rotanni sun nuna cewa ƙasar Yemen ta gargaɗi Isra'ila game da ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cin matsaya a kai a kan Gaza. Kana ta yi alkawarin faɗa hare-harenta a kan Tel Aviv matuƙar ta dawo da kai hare-hare kan al'ummar Falastinu. Ta ce matakin da Isra'ila ta ɗauka na hana shigar da kayayyakin agaji da jin kai a yankin Gaza. da kuma rufe dukkan mashigar da ke isa zuwa yankin take dukkan dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma yarjejeniyar da aka cimma matsaya a kai. A nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar Ansarullah wato Said Abdulmalik Alhusi ya bayyana cewa matuƙar Isra'ila ta dawo da kai hari a yankin Gaza to za a mayar da martani mai tsanani a ko ko'ina Isra'ila musamman ma a birnin Tel Aviv. Wannan sanarwa ta jawo damuwa sosai ga manyan jami'an tsaron Isra'ila kuma sun ɗauki gaɗi na wato sun ɗauki gaɗin na Ansarullah da gaske domin zai jefa su cikin mawuyacin yanayi fiye da wanda suka shiga a baya a cewar su. Za a yi garan bawul kan dokar amfani da shafukan sada zumunta a ƙasar Nijar. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana aniyar ta ta yin garan bawul ga dokar tsarin amfani da shafukan sada zumunta irin su WhatsApp, Facebook da dai sauransu a ƙasar. Ministan sadarwa na ƙasar shi ne bayyana hakan yana mai cewa duk wani zaure na WhatsApp ko Facebook da ya ƙunshi mutane da suka wuce hamsin zuwa ɗari dole ne ya jista a wajen hukuma don ci gaba da aikinsa. Ministan ya ce zaurukan WhatsApp da Facebook na zama hanyoyin kasuwanci da kuma yaƙar gwamnati. Wannan yasa za a bullo da sabbin tsare-tsare domin yi musu garan bawul a wasu ƙasashen afirka domin sake duba dokar da ta bada wato damar aikin shafukan sada zumunta a ƙasashen domin daƙile waɗanda ke amfani da ita ta hanyar wato da bata dace ba ko kuma a dawa da gwamnati. To ma saurare, wannan labarin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Rasha ta ce janye tallafin soji da Amurka take wa Ukraine zai kawo zaman lafiya. A wani taron manema labarai da fadar Kremlin ta saba yi a kowace rana, mai magana da yawun shugaba Putin ya ba da amsa kan tambayar da aka yi masa na martanin Rasha kan matakin da Amurka ta ɗauka na dakatar da baiwar Ukraine tallafin soji. Kakakin na shugaban na Rasha Dmitry Peskov ya ce, Ya kamata mu duba bayanai kan lamarin idan har da gaske ne to wannan shine matakin da zai sa ko kuma zai sanya kef ta nemi cimma yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninta da su faskov ya kara da cewa dama amurka ce ke sahun gaba wajen samarwa da ukraine makamai idan amurka ta daina ko dakatar da baiwa ukraine agajin soji hakan shine abin da ya fi dacewa kuma shine zai kawo zaman lafiya a cewarsa. To da ƙarshe za ku ji cewa za a gurfanar da mutane arba'in a gaban kotu kan zargin barazana ga tsaron ƙasa a ƙasar Tunusiya. A yau ne za a gudanar da 'yan adawar siyasa guda arba'in da ake tuhuma da aikata laifukan da ke barazana ga tsaron ƙasa a shari'ar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke ɗaukar ta a matsayin bita kulli ko kuma bita da kulli ta siyasa. Waɗanda ake tuhumar sun haɗa da jami'an diflomasiyya da 'yan siyasa da lauyoyi da kuma 'yan jarida da suke sukar salon mulkin shugaban ƙasar Ka'is Sa'id. Zargin ya wato zargin na yi tsaron ƙasa zagon ƙasa da kuma shiga ƙungiyar 'yan ta'adda zai iya fuskantar hukunci mai tsanani ciki har da hukuncin kisa. Tun a shekara ta 2023 ne ake ci gaba tsare wasu daga cikin wayannan manyan jami'ai, yayin da dama daga cikinsu kuma suka tsere zuwa ƙasashen ƙetare. Masu wato fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yi kira da agwa da zanga-zanga a birnin tunis domin nuna adawa da wannan shari'a da ake sanyi to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla kun saurari ƙarshen labaran duniya kenan Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sharhin bayan labaru kana mu gabatar muku da shirin na kokon san sai kuma mu gabatar muku shi na musamman kan azumin watan Ramadan daga ƙarshe mu karkaye da shirin namu na tarbiyyar iyali. Ai saurare lafiya. To sharhin namu a yau zai yi dubi game da taron kasashen larabawa da zai gudana a ranar 4 ga watan nan domin duba halin da ake ciki a gaza da kuma shawarar da shugaba donald trump na amurka ya bayar na kwace zirin da ma tilastawa falastinawa kaura zuwa kasashen masar da kuma jordan ministan harkokin wajen kasar masar badir abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falasinawa 'yancin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ranar lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza ba zai kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan ƙasa da ƙasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan ƙasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron ƙasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na ƙasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan maris din nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen ƙasashen wajen na ƙungiyar za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya ƙara da cewa cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa palestinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house da zarar an amince da shirin a taron kasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan maris din nan za a yi taron ministocin kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen kasashen wajen na kungiyar za su matsa kaimi ne wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya kara da cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka bayan hakan kuma ministan tsaron isra'ila israel gertz ya umarci sojojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri da zai tilasta ficewar falastinawa daga zirin na gaza kasashen masar da kuma jordan duk sun yi watsi da shawarar trump na cewa su karbi falastinawan gaza ko baya ga hakan shirin na trump ya janyo suka da kasashen duniya kama daga falastinawa shugabannin yammacin asiya da gwamnatoci da dama na duniya wakilin amurka na musamman a yammacin asiya steve wickoff ya faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa nan ba da dadewa ba za a gudanar da wani taro tare da masu samar da gidaje da masu tsare-tsare daga yankin don tattauna shirin da ya janyo cece-kuce kan gaza palestina Falasɗinawa sun yitar da shirin a matsayin ayyana yaƙi ƙasashen larabawa da suka yi gaggawar kin amincewa da shirin na Trump na Amurka na karɓe ikon Gaza tare da sake tsugunar da Falastinawa suna ta kokarin ganin sun amince da wani mataki na diplomasiya don tunkarar manufar. A wani bangare na jawabin nasa, Abdullati ya jaddada mahimmancin aiwatar da tsaga ta buɗe wuta da aka rattaba wa hannu a watan Janairu cikin aminci yana mai jaddada kudirin na aiwatar da shi yadda ya kamata. An kammala kashi na farko cikin nasara kuma a yanzu dole ne mu matsa zuwa tattaunawa kan kashi na biyu wanda shine mabudin don dorewar tsagaita wutar in shi shi a zahiri zai yi wahala amma tare da fatan alheri da ƙudurin siyasa ana iya cimma hakan isra'ila ta amince da sharuɗan hamas karkashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza wadda aka fara a ranar 19 ga watan janairu gwamnatin tel aviv ta gaza cimma manufofinta duk da kashe falastinawa akalla 48,348 galibi mata da ƙananan yara a gaza ƙungiyar hamas ta jaddada cewa a shirye take ta ba da haɗin kai ga duk wani yunkuri na dakile yunkurin raba falastinawa da sake gina yankin zirin gaza matukar dai hakkin falastinawan sun ci gaba da kasancewa tana mai kira ga taron kasashen larabawa da ke tafi da ya ci gaba da kin amincewa da irin waɗannan tsare-tsare a shirye muke mu ba da haɗin kai ga duk wani shiri da ke da nufin daƙile gudun hijirar mutanenmu daga gaza da kuma sake gina tudun mun tsira ba tare da tauye hakkin falastinawa ba musamman 'yancin mutanenmu na yin tur da mamayar in shi muhammad darush shugaban majalisar hamas a cikin wani sako da aka gabatarwa taron da ke tafe a birnin alkahira na kasar masar a mako mai zuwa darush ya ce hamas ta ƙudiri aniyar kammala sauran matakan da suka rage na yarjejen tsagaita buɗe wuta wanda zai kai ga cimma tsagaita buɗe wuta na dandandan da janyewar sojin mamaya na isra'ila daga gaza da sake gina shi ya tabbatar da cewa makomar gaza bayan yakin dole ne gaba ɗaya ta zama ta falastinawa bisa amincewar ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan abokan larabawa a cewar darwish hamas na son yin aiki tare da duk wata hanyar da falastinawa suka amince da su ko ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ta ƙunshi ƙwararrun falastinawa ko kuma ta hanyar kafa gwamnatin tallafawa zamantakewar al'umma da masar ta gabatar don gudanar da al'amuran gaza a ƙarshen dokokin falastinawa ya yi watsi da duk wani yunkuri na aiwatar da shirye-shiryen gudanar da ayyukan da ba na falastinu ba ko kasancewar sojin kasa kasashen waje a gaza babban jami'in na hamas ya kuma nuna jin daɗinsa dangane da matsayar da larabawa suka ɗauka na bai ɗaya kan batun falastinawa kan batun wa falastinawa ƙaura musamman ƙasashen masar da kuma jordan da ya buƙaci kasashen larabawa da su taka rawar gani wajen sake gina gaza yana mai bayyana shi a matsayin mataki mahimmanci na ƙarfafa falastinu na hana cilista musu gudun hijira da kuma dakile yunkurin isra'ila na lalata kasar palestinu da kuma kwace ikonta kasashen duniya dai da dama sun yi watsi da shirin shugaban na amurka donald trump na mamaye gaza da kuma kai falastinawa zuwa kasashen masar da kuma jordan al'ummar musulmi da sauran al'ummomi sun yi watsi da ra'ayin daga kausar murya suna masu jaddada hakan da kabilanci yakin kisan kare dangin da isra'ila ta yi a gaza ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla dubu da akasari mata da ƙananan yara da kuma jikata wasu dubu tun farkon watan oktoba na shekarar 2023. a ranar 19 ga watan janairu ne yarjejen tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni ta fara fara aiki a Gaza wace ta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi kan zirin sai dai batun cimma yarjejeniyar a mataki na biyu domin ci gaba da musayar fursunoni tana tangal-tangal kawo yanzu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 4 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 4 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 169 suka gabata rana irin ta yau birnin harat wanda yake arewacin kasar afghanistan ya balle da kasar iran wannan birni da kewaye wani bangare ne na kasar iran tun zamanin da sai dai sakamakon tasirin birtaniya da kasancewa a cikin yankin indiya wannan ya yi sanadin tunzura ballewar harat daga kasar iran sannan kuma hakan ya koma bangare na kasar afghanistan karkashin sarakuna na kabul da kuma kandahar a lokacin mulkin nasiruddin shah qajar sojojin iran sun yi wa harat ƙawanya tare da mayar da ita a cikin kasar iran din da ƙarfin to a shekara ta 1235 hijira shamsiyya a wani lokacin ne gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya wadda take dab da shan kayi ta turta karanta zuwa kudancin iran tare da ma mai garuruwa da dama duk da irin turja da jama'a suka nuna a lokacin faransa ta shiga tsakanin bangarorin biyu kuma gwamnatin iran ta kasa tankarar sojin burtaniya wanda hakan ya sanya ta janye daga harat a ƙarƙashin yarjejeniyar da kulla a paris sannan kuma an raba birnin da yankunan da suke kewayen sa daga ƙarƙashin ikon iran a hukumance. masu saurari ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau dr muhammad musaddiq tsohon firaministan kasar iran ya rasu musaddiq wanda haifaffen birnin tehran ne bayan kammala karatu ya shiga harkokin siyasa inda ya zama wakilin mutanen tehran a lokuta da dama a majalisar dokokin kasar a lokacin mulkin sarki sha sannan kuma ya taɓa rike wasu mukamai daban-daban da gaske har da ministan kuɗi da kuma na harkokin waje amma shekara ta 1952 ya zama firayim minista na kasar iran banda majalisar dokoki ta zaɓe shi ya kuma samu goyon baya na malaman addini a majalisar dokokin kasar da kuma wasu 'yan majalisa waɗanda suke kishin ƙasa tare da taimakonsu ya samu nasarar mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran ɗin ya koma mallakin ƙasa kafin wannan lokaci dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin amma bayan ɗaukar wannan mataki hukumar da kyan asiri ta cia ta amurka ta shirya masa wani juyin mulki a shekara ta 1954 wanda ya kifar da gwamnatinsa sannan kuma aka kama shi da magoya bayansa aka gurfanar da su a gaban kotun soji wanda aka yanke masa hukuncin daurin shekaru uku a gidan kaso bayan kammala wa'adin ɗaurin da aka yi masa an kuma yi masa ɗaurin talala har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan maris din shekara ta 2016 allah ya wa taha jabir alwani masanin fikihu dan kasar Iraq rasuwa an haife shi a shekara ta 1935 a garin fallujah na kasar iraq ya yi karatun firamare a wannan birni bayan haka kuma ya karanci ilimin addini a cibiyar addini ta asfiya wadda take birnin na fallujah sannan kuma ya tafi birnin alkahira na kasar masar domin ci gaba da karatuttukansa inda ya kammala karatunsa a makarantar azhar shekara ta 1953 ya kuma ci gaba da karatunsa na jami'a a tsangar shari'a a jami'ar al-azhar da ƙarshe kuma shekara ta 1973 ya sami digirin digirgir a fannin shari'a daga wannan jami'a inda ya zo na ɗaya a fannin shari'a bayan da alwani ya samu digirin digirgir ya fara koyarwa da kuma bincike a jami'o'in saudiya da amurka da kuma cibiyoyin bincike na addinin musulunci na duniya ya kafa cibiyar bincike ta musulunci ta duniya a ƙasar amurka kuma ya kasance mai himma matuƙa wajen gudanar da ayyuka a tsakanin addinai da tattaunawa a tsakanin masana da dukkanin ɓangarori na addinai ayyukansa sun nuna kyakkyawan tsari da sabbin hanyoyi na ilimi wanda suke tasiri matuƙa akan karatun ilimomin musulunci na zamani ya kuma taka muhimmin rawa wajen samar da yani wanda zai ba da damar gudanar da bincike akan addinin musulunci cikin sauki sannan kuma ya kasance shugaban jami'ar kurtaba ta amurka inda ya mai da hankali akan bincike da ya shafi tunanin musulunci da tsarin shari'a a ƙarshe dai alwani ya rasu a ƙasar ireland a ranar 4 ga watan maris ɗin shekara ta 2016 amma abubuwa waɗanda ya gadar musulmi na ilimi da tunaninsa sana ci gaba da wanzuwa da kuma zabarar da matasa masu bincike a fannonin ilimin addinin musulunci da ƙarshe masu saurare ku kusan cewa shekaru dubu ɗaya da talatin da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan ramadan na shekara ta ɗari uku bayan hijira muhammad bin nu'man wanda ake walakabi da shehul mufid masanin ilimin fiƙi kuma babban malamin addinin musulunci ya rasu ya kasance babban malami a zamaninsa a fagen ilimin fiƙihu da usul da tauhidi da hadisi da tarihin alkur'ani kafin shahal mufid dai ilimin tauhidi bai wuce matakin hada littafai da kuma rubuta su ba sai dai ya buɗe hanyar tattaunawa da tunani ta hanyar amfani da tushen tauhidi da usulul fiqh da hakan ya hada dukkanin waɗannan ilmomi shahul mufid yana daga cikin manyan malamai masu kaifin basira da tunani mai zurfi a lokuta daban-daban ya fayyace yadda ake koyar da waɗannan ilmomi sannan kuma yakan tabbatar da al'amura na shari'a ga mutane daga kowace aƙida ko addini tare da tabbatar da abin da yake so da ƙwararrun hujjoji sannan kuma ya shiga muhawara da tattaunawa da mabiya kowace mazhaba saboda irin wannan muhawari da ya kasance yana yi malaman musulunci suka ba shi lakabin mufid shehul mufid kuma ya rubuta littattafai da dama akan fiqihu da usul da kuma tauhidi wanda yawan so ya kai mujalladai sama da 200 littafan da ya rubuta wanda suka fi shahara dai akwai littafin alkalam fi da la'ilul qur'an sai kuma littafin nan na al'arkan da kuma kashful asrar Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na musamman da muke gabatar muku a cikin wannan wata mai alfarma na watan Ramalana da Allah maɗaukakin sarki ko kuma ci ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya kira shi da cewa wata ne na bakuncin Ubangiji. To da masu saurare ba su mance ba a shirinmu na farko da muka gabatar mun yi muku bayanai ne dangane da wato wannan huduba na ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam wanda ya magana kan irin falalolin da suke cikin watan Ramalana mai alfarma. To shirin da ya gabata inda mun ji irin waɗannan bayanai da kuma wasu abubuwan suka shafi haka. To a yau shirin namu zai dubi ne dangane da irin darussa da kuma fa'idojin da ake samu a cikin watan nan na Ramalana mai alfarma. Wajen jin ƙarin bayani na tuntuɓi Sheikh Muhammad Nuru Das, shugaban masu rasulul a'azam. sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ke birnin kanon dabo don ya mana karin bayani dangane da irin darussa da kuma fa'idojin da suke cikin wannan wata na ramalana sai ke cewa bismillah rahim ah, Allah subhanahu wa ta'ala dangane da azumi yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana wannan wajibci na ibada wanda ya shafi azumi a kamewa daga ci da sha abu ne wanda shari'ar musulunci ta farlanta shi wa dukkanin musulmi da ya cika sharuɗan yin azumi domin ya zamanto mutum ya zamanto ya cike dukkanin gurabe na kamala domin Allah ta'ala ya tabbatar ya kai mu ga isa a dukkanin fagage da ake so wa bawa ya kai saboda haka wani zubin za a wajabta mana abin da ya shafi zakka sadaka wani zubin a wajabta mana hajji wani zubin a wajabta mana sallah irin wannan salo ɗin allah ta'ala wajabta mana azumi domin bukatun da ke tattare da ɗan adam dangane da kamewa abubuwa daban-daban azumi kamar yadda aya ta yi magana hadasunsa shine samar mana da takawa mai takawa ana fassara su da tsoron allah kuma kiyaye dukkanin hani da umarni wanda allah subhanahu ta'ala ka bukaci ba ya kiyaye ta wace fuska za ka iya samu ka kiyaye wannan abubuwa azumi yana ɗaya daga wato kamar yadda mutum zai iya samu ya sallah ba tare da shaidan ya iya samun galaba a kansa ba ko ya samu aiwatar da sauran wajibai na shari'a da hane-hanen shari'a ya samu ya kame daga gare su matsawar ilimin azumi cikin hanyoyin da zai iya samu ya kiyaye dokokin cikin sauki. Daga cikin fa'idodin azumi ina abin da ya shafi sauƙaya wa sauran mabukata sau da yawa mutum ba zai iya sanin zafin da talaka yake fuskanta ba ta ɓangaren rashi sa'un na abinci ko wasu buƙatu na rayuwa amma idan ya ɗanɗani abin a jikinsa misali a sai watan azumi shi ma ya kame tun daga fetan alfijir har zuwa faɗuwar rana ya ɗanɗani yunwa da talaka ke ɗanɗana shi ma wanda wannan mabukaci ɗin shi tsayin rayuwarsa ne tsayin shekara yana fama amma sai mawadaci da Allah wata ɗaya aka ce kamanta ka daga nan idan mutum ya zama ya aiwatar da nan wajibci na ramalana yana iya samun hanyar taimakawa talaka zai kuma muhimmancin cewa a kawar da yunwa al'umma a kawar da rakiya al'umma kana yana daga cikin fa'idojin azumi har yanzu wato sau da yawa mutum yakan so ya aiwatar da wasu abubuwa a rayuwarsa amma sai ya ga ya gaza ya ga ya yi rauni saboda raunin irada ko ruhinsa saboda bai da ƙwarin niyya niyyar ba ta da ƙarfi sosai ga muminai Allah ta'ala ya tanadi azumi cikin abubuwan da zai karfafa musu niyyar su ya karfafa musu azamus ya zama to idan mutum ya zumcin azumi to zai iya samun ƙwarin gwiwa akan duk abin da yake so ya aiwatar sawa'un misali kana so ka kai wata marhala ne a ilimi ka fara ka gajiya sai ga sanadiyar azumi ka daɗa samun ƙwarin gwiwa a fagen taimakawa jama'a kana so ka kai wata marhala a kujera na shugabanci da su azumi zai taimaka ma ka samu ne fara a fagen faɗa da wasu waɗanda suke hana al'umma ci gaba to azumi na iya baka wannan kwarin gwiwa da masu laifi wanda ke sai bar laifi azumi zai iya taimaka masa ya bashi karfin niyya wato ya zama ta niyya ko kwatin da ke ba zai koma ga laifin ba azumi yana daga cikin abubuwan da ke taimaka mana wajen ɗaukan mafi kokara To masu saurare bayan kun ji waɗannan bayanai da darussa da fa'idoji, shagi ya ci gaba da mana bayani kan wasu fa'idojin na watan Ramalana, hatta bangaren yafiya ga shi kansa mai azumi din Saboda a lokuta da dama masu saurare kuma ce masu azumi din. sukan fuskanci wasu irin matsaloli na rashin lafiya da dai shauransu ko kuma tun ma kafin azumi din to shiga mana bayani dangane da irin farin suke cin azumi waɗanda za su magance wasu daga cikin irin matsaloli na rashin lafiya da mutane suke fama da shi sai yake cewa daga cikin failojin azumi har yanzu manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sumu tasihhu wato akwai fa'ida ta yawan lafiya fa'ida ta lafiya dangane da azumi manzo yana cewa mu yi azumi za mu sami lafiya to da yawa za ga wasu mutane din suna fama da ciwon teba, wata ya ci ya ƙoshi har ya zame masa ciwo amma musulmi matsawar ya kiyaye waɗannan wajibai ɗin na azumi za ga cewa ba ka bukatan sai ka je an yi ma jinya na teɓa sai an baka rajim na abinci sai an tsara ma abinci a wajen likita za ka samu ta hanyar azumi cewa ba ka bukatan dogon turanci matsawar kana so ka rage nauyi tajriba ta nuna an gani a aikace daga farkon azumi zuwa ƙarshe za ga mutum ya auna nauyinsa zai iya samun bambanci kiba ɗin ta zama musu matsala daga ga azumi ya taimaka wajen samar wa mutum wannan ragin nauyi din daga cikin fa'ilolin azumi har yanzu abin da manzo ya kira shi a hadisi na Sha'aban lokacin da azumi tun faro yake cewa shahrun du'itun fi ila diyafatillah wata ne wanda yake Allah ta'ala ya kira mu zuwa ga mene zuwa ga liyafa ta Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ta'ala a cikin wannan wata mai alfarma yana shigar da bayinsa a cikin yardarsa a cikin liyafarsa a cikin kira da ya mana saboda haka za ka ji shaidanu an kame su kofofin wuta an rufe su kofofin janna an buɗe mana su dukkanin kusa ce da to zuwa ga Allah subhanahu ta'ala muna iya gani a ƙasar Hausa yadda ake buɗe majalisi na tafsiri a wannan wata din ba za ka samu wani wata da ke da irin wannan falala din ba na canjin mai canjin tsari wanda ya dace da yanayi na ruhin mutum ka samu ga daren lailatul qadr ka je karaya su saman mabiya ahlul bait alaihim musallam ga yanda riwaye suka tsara addu'o'in da za ka yi wannan lokaci din yanda za ka raya dare din kana abin da ya shafi tarbiya na ruhi na filfili da za ka yi a wannan lokaci din cikin watanni na musulunci wanda Allah ta'ala ɗaukaka kamar wannan wata na azumi saboda haka muna kira ga dukkanin 'yan uwa musulmi da muhimmantar da nan wajabci din muna kuma fatan Allah ta'ala ya ba da kattari da sauki ga duk mummunai su samu su azumci azumi din na ramalan salamu alaikum wa to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ne muke fatan za mu yi ban kwana da ku da idan Allah a shirinmu na gaba za mu tuntuɓi Sheikh Ibrahim Al-Yakub Al-Zazaki jagoran 'yan uwa musulmi a Najeriya don jin wasu daga cikin bangarori na falolin da azumi da kuma irin darussa ɗin da suke cikinsa da kuma wani bangare na taimako ga marasa shi a wannan wata mai alfarma to sai dai kafin wato jibi ɗin inda zamu mu cikin kanta tare da ku a madadin shi sheik muhammad nur das wanda ya taimaka ko kuma ya ansa mana waɗannan tambayoyin da muka gabatar masa ne muhammad abu bacci nake cewa ku zama lafiya to sai dai kafin ya sallama da ku barin barku da addu'a ta rana ta uku ta watan ramalana. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزق لي فيه الذهن والتنبيه وباعد لي فيه من الصفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود يا الله ka azurta ni a cikinsa da hikima da kuma faɗaka kana kuma ka nisantar da ni a cikinsa daga wauta da rashin sanin ya kamata ka azurta ni da rabo daga cikin dukan alherori da ka saukar a cikinsa da karimcinka ya mai yawan karimci tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon BOH kashin Hausa TV a nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau. yara a cikin shirin namu na yau dai kan dai a gaji za mu ci gaba ne da hirar da muke yi da sale zaria wani malami kuma babban sakataren ma'asasar rasulul azam da ke birnin kano inda a yau zai yi mana bayani ne kan yadda za a wa yaro asasin karatu sannan kuma abu na biyu a sa asasin karatu tun ana yaro yana nuna a idan an girma da wannan asasin shi sai da ya dora kai misali a cikin wani hadisi da aka rawaito daga amirul mu'minin salamullahi alaihi kamar hadisin za a same shi a cikin wasu musadrak na wasa'il mujalladin na sha biyar shafi na ɗari yana cewa allimu subiyana kuma salata wa khuzuhum biha idza balagul hilma ku koya wa ƴaƴanku sallah sannan kuma eh, ku kama su da ita har da duka ma idan suka isa mafarki to kafin in zo wannan ababun koyar da addini ne eh, shine aka dauki babobin a matakin farko syllabus amma idan abin fikihun da zaka dauka irin wannan ruwaya din matakin yaro ne ce idan ya balaga har dukan har za a kama su da laifin haka kenan ashe abin da aka gina yaro akai tun yana karami shine kuma wanda za a dora shi akai har zuwa lokacin da zai kai sunan bulo ma'ana kun gani da ilimin da ya zamanto mun ɗora mu a kansu na ɗaya dole ya zamanto wannan ilimi din. wani ilimi ne wanda zai karfafa su ya karfafa al'umma na faɗi wannan abu na biyu dole ya zamanto karɓaɓɓe ne a addinance duk ilimin da ya zamanto ba karɓaɓɓe bane kamar koyon sihiri misali koyon sihiri ba ta kowace fuska bane za a je makaranta ana koyon magic a koyi sihiri a ko kuma akwai wani fanni na ilimi wanda an koyi shi ana zama mulhidai ana zama mulhidai akwai shi ko babu shi ana iya samun wannan fannin wanda yana confusing kwakwalwan matashi ya mai da shi mulhidi to za a lura da irin wannan dan kada yaro ya zama mulhidi sai a raba shi kada koyi wannan a ba lokacin da yaro yake dan karami ana kokarin a san menene zuciyar shi ta karkata zuwa gare shi ne ya sani to idan ya girma matakan ilimi suka zo yanzu zai yi zaɓi to sai a ƙarfafa shi akan zaɓinsa matukar wannan ilimin ba a ji tsoron addinin sa shi a kansa to sannan kuma abu da uku shine wanda wannan hadisin yake zuwa na magana a kansa duk ilimin da za a koya ma yaro kar a manta tun yana karami an ɗora shi akan ilimin addini addinin musulunci na farko koya musu sallah kamar yadda wannan hadisi yake cewa ku koya ma ku sallah sannan ku riƙe su da ita a lokacin da suka balaga a wata ruwayan ku da ke su in suka kai shekara bakwai kan sallah in suna son wasa da sallah da ke su saboda mu kamar yadda hadisin masu mai ke cewa hadisin imam al-baqir salamun lahi alaihi eh, tun yara suna yan shekara biyar muke roƙon da shi wato akwai tazara tsakaninmu da su tun suna yan shekara biyar suke rukon yara da sallah saboda haka mu riƙe su idan sun balaga wata ruwayan sun ce shekara bakwai to wannan dole a koya wa yaro sallah a matakin farko saboda sallah ita ce jigon addini ko ina ya tafi harkar sallah kada ya zamanto a yana wasa da ita saboda haka koyon sallah shine na ɗaya daga cikin abubuwan da za a koya wa yaro a wannan marhala daga cikin marhalolin shekaru sannan kuma sai koyon alkur'ani mai girma wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa wa man allama alkur'an du'iya bil abawai duk wanda ya koya sa alkur'ani to za a yi wa iyayen addu'a fa yuksiyana hallatai yudhi'u min nurihima wujuha aljanna sannan za a lullube su da wasu suturu wanda hasken wayannan suturu din yana haska fuskokin mutanen aljanna wanda ya koya su Alqur'ani mai girma saboda haka ne ilimin Alqur'ani yana ɗaya daga cikin abin da za a koya wa yaro anan a cikin marhalan shekaru muke magana wani lokaci za mu tarar da iyaye suna kokarin su koya 'ya'yansa hadda ne hadda babu lafiya kai amma ya zamanto da tsari a gurin koyon hadda na ɗaya kada haramta masa wasa na biyu kada ya fi karfin kwakwalwarsa ba ana son ya cikin shekaru kaza ba kowa ne ke iya yin wannan haddadin a shekaru kaza ba kowa ke wannan irin wannan fanni ba to amma ma'arif na alkur'ani daidai matakan shekaru ana koyawa yaro a addinance to idan ya tashi tare da waɗannan a cikin zuciyar shi ko ina ka sake shi ya tafi a ilimin jami'a da ilimin sakandare insha Allah ba zai salwance ba ba kuma zai tasirantu daga wannan environment din da zai je ba wanda zan yi magana akan shi insha Allah a fagen ƙarshe. masararo kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran da muke sauraron malam sale zaria wanda kuma bai gaji ba zai kuma ci gaba da yi mana bayanin kan samun siffantuwa da ilimi Dauda alkur'ani shine shi ne ka'idar zamantakewa shi ne kuma hasken zukata ne ciwon da duk maganin ciwon da duk yake mu sannan shi ne yake lamunantar da sa'ada da dacewan kowannenmu Eh, su don haka nan eh, dole yaro ya san hukunce-hukuncen da alkur'ani ke son faɗa a wayannan marhaloli na shekara goma shekara biyar shekara bakwai dole a koya masa idan yana da ikon da zai iya haddace qur'ani gaba daya ba laifi idan ba da iko abin da ya samu ya haddace abin da zai iya haddatuwa saboda zai fi masa tun yana yaro kafin ya girma saboda zuciyar yaro kamar yadda hadisi ya ce kal ardul haliya kamar kasan da ba komai ne ma ulqiya fiha duk abin da aka jefa kabilat kabilatu za ta karbe shi wannan shi ma asasi ne na ilmantarwa wato lokacin da yaro yake karami to duk abin da aka jefa masa zai dauka na adab ne ko kuna halayya ne saboda ka ilmomin su zamanta masu tsafta masu kyau tun yana karami har zuwa kuma marahil daban-daban na karatuttukansa dole sai iyaye suna sa ido akan haka nan kan hadisin koyar da 'ya'ya manzo Allah yana faɗi badiru hadathakum bil hadis to wannan koyar da hadisi zai zo ah, badiru a hadasa kun hadisi kabla an kuma ilaihim murja'a ku koya wa ƴaƴanku ah, ku gaggauta ah, yi magana da 'ya'yanku da koya musu hadisi kafin murja'a su ne mulhidan wannan lokacin da imamu sadiq ke magana to tun kafin murja'a su yi magana da su mata ma'ana ba za ka yi magana da ɗanka a wayannan marhalolin ba na rayuwa ba za ka bari ya koyi ilimin qur'ani da ilimin hadisi ga shi. Ana ukun abin da za a koya masa bayan sallah da alkur'ani sai hadisi to lalle wasu za su yi magana da shi wanda kuma za su yi magana da shi zai saurare su ko ta intanet ko ta waya whatsapp yanzu da sauransu hanyoyin magana da danka suna nan da yawa in baka tanaje shi da wuri ba ka sanya masa yana sauraron maganan ka ka kulla shi kuma da wani masdari wanda zai ringa daukan shirya yana samun haske na alkur'ani da da sunnar manzon Allah da ahlul bait alaihimus salamu ba to zai zamanto ya salwance ka share masa fagen ya bace gaba daya amma in ka sama masa wannan hanyoyi din to zai zamanto ka lamurantar da shi saboda haka nan dole ne mu kula da mu wurin zaɓin hadisai to a nan hadisan da za a zaɓa za su to ana musu kallon ba komai za a karanta mai aro ba a ɗauki littafin alkafi a ce mishi to yanzu yanzu a koya maka a'a za a zai zama ana zaɓi ne alhamdulillah muna da littattafai mu a nan mustawan mu na najeriya da kuma makarantunmu na islamiyya wanda malam sheikh muhammad nur ya zai zazzabe su kuma da bukatun ɗaya daga cikin yan uwa ne ma ya fara ne ɗan uwan musu nusa abdulkadir wanda yanzu kamar amirin yan uwa na gwagwarmaya ne a kano shi ya nema kuma shi fara bugar ma na farkon duk da daga baya bai ci gaba da neman ba amma malam ya ci gaba da a tsari yanzu har ina jin ana littafi na uku a hadisai arba'in wanda yake zabi wanda za a koya wa yara akwai hadisan da suna da wana sai a dinga a daukan hadisin da kwakwalwan yaro zai iya dauka ta fuska, ma'anonin su babu ta saboda haka su za a ringa dauka ana koya wa yara ma'ana hadisan su zama zababbu wanda suke da ma'anoni ingantattu kuma ma'anoni wanda suke ba murdaddu ba a wannan shekarun za a kokarin a karkatar da yaro daga ya fada fadawa tarkon kungiyoyi waɗanda suke karkatattu waɗanda suna nan da yawa na zamantakewa ne karkacewa na siyasa ne karkacewa ko na aƙida na addini musamman musamman ƙungiyoyin da suke yada ilhadi da ƙoƙarin jayayya hatta da samuwan Allah subhanahu wataala kuma akwai su da yawa a jami'o'inmu so idan baka tanaji ɗanka tun da wuri ba to fa za ka jefa shi cikin irin wannan yanayin Allah ubangiji ya kare mu gaba daya sannan kuma akwai abin da hadisi ya zo ya koyar wanda za a iya istinbadin abubuwa a ciki cewa ga yana daga abin da yaro zai koya ya ce a koya wa yaro iyo na ruwa da harbin kibiya wanda suna daga cikin wasannin motsa jiki masu amfani don haka nan za mu tarar da hadisi manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar yadda cikin sahih shi'a juzu'i na 17 shafi na 200 na 331 yana cewa allimu kuma sibaha war rimaya ku koya mai 'ya'yanku iyo na ruwa da sibaha da kuma war rimaya da kuma jefa harbin kibiya da jifan mashi duka wannan ana iya yin su to zaka ga suna cikin yanzu abubuwan da ake a duniya ma a cikin olympic suna daga abubuwan da jefa kibiya jefa mashi da iyo a ruwa yana ɗaya daga cikin abin da suke da da karbuwa kuma ake har ba da kyaututtuka da models a kansu a shi dai malam ya koro bayanin dalla-dalla idan lokacin ba zai bari ba ku daure ku biyo mu zuwa shiri na gaba a maimakon sashen hausa na boh da ke hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga sala zaria wani malami kuma babban sakataren mu'assasar rasulul azam da ke birnin kano ne kuma awal kunya da shida na gabatar a ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malaman makaranta kun irin haka shi ne